يطع الله ورسوله والذين آمنوا ko mai jibantar lamarinku Allah shi ne Allah maka hukunci wa rasuluhu da kuma manzon sallallahu alaihi wa sallam wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani waɗannan su ne waliyanku abinda ake nufi waɗannan su ne za ku kaunata kuma su ne za ku taimaka ku taimaki Allah ku taimaki manzon Allah da sauran mummunai ku kaunaci Allah ku kaunaci manzon Allah da kuma sauran mummunai to a nan gurin ya iya yi wa mutum yake yana son Allah amma ya za a mutum ya taimaki Allah zai iya wa mutum ya so manzon Allah ya taimaki manzon Allah a lokacin rayuwarsa zai iya wa mutum ya so ɗan uwansa mummunai ya taimake su in yana tare wannan duk zai iya yi wa amma taimakon Allah shi ne abinda an tabi baya iya karba baya iya hararo su da gaggawa shi ne malamai ke cewa taimakon addinin Allah shi ne taimakon Allah kamar yadda ya yi ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit أقدامكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز wato ainihin in kun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku dan haka san Allah da san manzon Allah da san mun wannan wajibi ne sannan malamai sai tsara bayani da cewa asalin san manzon Allah da san mun wannan so ne reji amma san Allah shine jibo wato wilayatul lahi hiya al-asl wa wilayatul rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin far'un la'a wa tabi'atun laha san Allah shi ne shi ne shi za ake fara gabatar da shi domin me yasa kake san manzon Allah dan Allah ya ce a soki me yasa kake san mummune dan Allah ya ce a soki me yasa za ka taimaki manzon Allah ka taimaki mummune dan Allah ya ce a taimake a ce san Allah din shi ne asali shi ne jigo shi ne wani wanda ba shi kuma ya zama da haka ba za ka so kowa ba sai wanda yake ka inda soyayyar gaba ɗaya ta sai wanda ya ba ta izini yake ka so sannan ka so shine ma'anar innama waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna salata mu'minin da suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata kuma suke bayar da zakka wa hum kuma suke yin ruku'i malamai suka ce lafazin ar-ruku'u anan ana nufin al wato masu tawabu a wajen mu'amala tsakanin da yan uwansu mu'minai kaga tsayar da sallah da bayar da zakka wannan hakkin Allah ne tawadu kuma wannan haƙƙin sauran mutane waɗanda suka fi su shekaru ko waɗanda suka fi su ilimi ko waɗanda shugabanni ne a kan shi, to za su yi tawadu sai ko da sa'anninka ana son ka zama mai tawadu tsakaninka shi ne ma'anan arruku'i a nan wurin waɗansu malaman suka ce ma'anan arruku'i a nan gurin sallah kamar yadda aka ce wa yuqimuna salata to kuma wa hum raki'una an sake ne mai tabbatun sallah dan kasancewar muhimmancin cikin addinin musulunci an bayyana ko amma riwayar da aka kawo jiya ko wanda nake shi a suna kafa hujja da ita ce cewa wa ayar tana magana ne akan Ali bin Abi Talib lokacin da yake sallah a masallaci sai wani miskini ya shigo sai ya roƙe shi cewa ya ba shi sadaka to Ali bin Abi Talib na cikin sallah sai ya ga cewa ya tsaya kammala sallan fata lokaci yana cikin rukuni sai ya fata yana tafiya har ya kusa da miskinin ya miƙa masa hannunsa sai miskinin ya zare da zinari daga jikin hannunsa da sai ya tafi shi ne wato wayu tuna zakata wayu tuna salata wayu tuna zakata wa umra ki an gane ku yake nuna salata wayu tuna zakata wa umra ki suna ba da zakka alhalin suna cikin rufi to wannan na farko dai dukkan ruwayoyin da suka nuna wannan ruwaya ruwayoyi ne da sai ba su da asali ba abin da ke cikin su sai majahili wato majahulan marwaita waɗanda duniyar hadisi ba ta san su da ruwaya ba ila an san su a wani fagen daban amma ba ruwaya ba irin mutanen da ba a karɓar ruwaya kamar da ibnu kasir ya tabbatar a cikin tafsirin sa sai kenan na biyu idan ka kalli aya tana magana akan jam'i su suna magana akan mutum daya dan ubangiji ta ala ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu alladina amanu wadanda suka yi imani ba wanda ya yi imani ba da an ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amana to sai a ce Ali bin Abi Talib dan sai zanto allazi kufra kenan abu daya wanda yayi imani amma wallazina amanu da waɗanda suka yi imani sannan wa yuqimuna as-salata yuqimuna kaga zama kuma jam'i ne sannan wa yu'tuna zakata kuma jam'i ne sannan wa hum raki'una kaga dai duk jam'i ne ba a ce ba wa huwa raki'un ba shi kada yake nufi sai a ce wa huwa raki'un kaga kalmomin da suke cikin ayar sun karyata wancan tafsiri da yake ba ta fahimta sannan bugu da tsari sanya dinari ga ɗa namiji halal ne ko haramu ku kaga sun zargi Ali bin Abi Talib sun ce ya ta godon dinari kuna fata ta ya ta godon dinari kaga anan gurin wajen ya banki tunda jahilai ne sai suka zage shi ba ma'ana annabi ya ce kar a sanya godon su kuma ya sanya kuma sallah ana yin ta a natsin shi kuma yana yi yana tafiya yana sadaka yana cikin sallah yana da ban sadaka wannan duk wato ko sa ko kuma islam ibn taymiya ke cewa bai taba ganin jahilai a cikin babu da irin yafiya wato ko su so ban mutum ko su zage shi ba tare da sun san cewa zage su ba su suna tsammanin ne gori hakikanin gaskiya wannan riwayoyi gaba ɗayan su ba su ubangiji ya ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu dukkan waɗanda suka jibinci lamarin ubangiji kuma suka ji kunci lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa allazina amanu da wadanda suka imani fa inna hizballahi humul ghalibun to lallai dindina Allah sune masu rinjaye sune masu cin nasara ibnu jarir al-tabari ya rawaito da sanadin sahihi zuwa ga Abdullah dan Abbas Allah ya kare da adare da ya karanta ayar inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu sai ce yani annahu man aslama tawalla Allah wa rasuluhu kaji shi a wurin sa yana ganin ayar tana magana akan dukkan wani mu'min sawa'un na lokacin annabi da zamanin da ya biyo bayan annabi har zuwa kafin kiyama ya fita cikin wanda zai na amanu ba za a kebance ta kan wani mutum bai ba an bayyana ko sai Allah madaukakin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم غلوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن صراط مستقيم وإذا ناديته إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسكي إيماني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم فدكوا لكي وطن لسكي لكي أدينكم تجوا أظن وتجدني تداريا ولعبا كما أظن ما من الذين أوتوا الكتاب cikin waɗanda aka bai ma littafi min qablikum kun kafin su wal kuffara da ragowar safarai kada ku riki waɗannan auliya a matsayin masoya ababen kauna a gare dukkan mutumin da ya mayar da addinin ka abin yi wa kungiri abin yi wa wasa to kuskure ne kun su nuna masa kauna ko soyayya domin ma'ana kun nuna addinin ku baya da muhimmanci kenan a wajen babu wani dalili da mutumin da baya san addinin ka ya mayar da addinin ka abin wasa abin kungiri sai kuma za ka nuna masa kauna ko soyayya ko ka taimaki ko kowace irin fuska domin taimakonka ma'ana ka ba su kwarin gwiwa wajen ya ci gaba da wa addinin musulunci wajen ya ci gaba da kafir cewa Allah da manzansa sai ka ba su kwarin gwiwa da kanka Allah ta wata kalla da tsorafi ubangiji in kuntum mu'minin in hadda gaske ne ku mu'mine ne wa idza nadaytum ila salati idan kun yi kiran sallah ku mu'minai da aka ambata a baya من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار cikin waɗanda aka bawa littafi kafin ku da ragowar kafirai yayin da kuka yi kiran sallah ita ta zuha abin yi majingiri wa la'iban da kuma abin yi wa dariya ko kuma wa. sai suna ganin cewa rukuki da kuke yi don girmama Allah da su gina da kuke yi ku turma da goshin ku da hancin ku cikin kasa don ganin girman wanda ya halitta ku ya samar da ku daga babu da kuwa abin wasa ne sai sun cewa abin dariya wannan shi shine tabi'a ce ita tabi'a huwan mala'ika Allah ke zalika bi annahum qaumun la wani. suna yin hakan don su mutane ne waɗanda ba ta hankaltar dokokin Allah abin da Allah ya umarni da dukkan abu kamata an adam ya mai shi abin yana da mai. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah kika ga hankalin kuma illa an amanna billahi wa ma أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقين ibn jarir tabari ya rawaito magana daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nafarun min al-yahud wani adadi cikin yahudawa lafazin nafar tare mutanen da sun daga uku zuwa abin da ya kai tara shine ake kira nafar wato wani adadi daga cikin yahudawa sun zo wajen manzon Allah fihim abu yasir ibn asfar daga cikin sa akwai wannan sunan wa rafi' ibn abi rafi' da kuma azib da kuma zaid da khalid da azab ibn abi azab da asiya wannan duk sunayen gaggan yahudawa ne sanannu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wajen shi fa sa'aluhu amman yu'minu bihi min ar-rusul sai suka ce dawa dawa kai imani da cikin manzanni ba da mana mutum kada sai manzon Allah ya ce da wa ma wa ma ibrahim وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا من يصير في كده ميك الناي إيماني ده الله ده أبين ده أتسوكر من ده أبين ده أتسوكر النبي إبراهيم ده إسماعيل ده إسحاق ده يعقوب ده الأسباط ده أبين ده أتبيع أنه موسى بعدين أبين ده أتبيع النبي إسحاق ده سورا وهي ده اللي تتفن ده الله يبيع وحمد باوات وانده يسيرو ده بدليه la da farko bai na hadin mu musulmi ba ma rarrabe tsakanin wannan da wannan muna kimanta kowanne annabi gurgurdan darajar sa mu ba ku matsayin sa annabi Musa bil iman da shi mu ba ku darajar sa annabi Isa bil iman da shi mu ba ku darajar sa mu siffanta shi da abin da mahallicin sa ya siffanta shi wannan shine ka'idar sa falamma zakara Isa yayin da ya ambaci sunan annabi Isa jahadu nubuwwatahu sai suka ce wannan ai ba annabi bane ba sai sunan shi daga cikin annabawa yahudu kuke nan wa qalu suka ce la nu'minu biman amana bihi mu kan ba za imani da duk wanda kai imani da su ba ko wanda muka zaba a cikin littafin fa anzalallahu fihim sai Allah ya saukar da wannan aya ubangiji yace qul kace da su ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka daina littafi hal tanqimuna minna illa an kuna da abinda za yi mana musun ne sai cewa mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar mana wa ma unzila min qablu mun yi imani da abin da aka saukar kafin mutum cikin littattafan baya wa anna aktharakum fasiqun ko mun yi imani ko ba yau ku gabare ne in akwai abin da za ku muna na mana da shi ko ku mana musun sa to su ne wannan to wannan abin kuwa idan mutum ya aqidar haka ya kamata a masa musun sa ina ga mutum gane kuma larabci da daɗi sosai da sosai da kun fahimci larabci da kun gane su ne kun ka ce da su ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka zo da littafi hal tanqimuna minna shin kuna da abin da za ku nuna na mana shi shi lafazin akwai lafazin wato nakama yansubu fi limadin daidai da daraba na kama yansubu sannan kuma akwai nasima yanqamu nasima yanqamu wato fi'ilin yana ɗaukar siga biyu ko ka dauke shi ala wazni daraba yadribu an gane ku na kama yan yankumu kenan ko ka dauke shi wato fariha ya farahu wato na kuma yankumu kenan ko wanne ka faɗa cikin larabci yayi to amma cikin biyu wanne fi inganci wanne fi fasaha na'am wanda fi fasaha shine in ka dauke shi akan na kuma yankumu wato daraba yadribu a na kama yan yankumu ضرب يضرب في النقمة ينكمه بين يتي هل تنكمون بيتي بهل تنكمون وانا سيمنا ما في تنكم من اني نقمة ده حتى مداري تنسي تنكو ينكمه هل تنكمون منا فاجني ما في تنسى نقمة ده وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا إلا أن أذناهم الله ورسوله من قبل فإن يتوبوا يكون خيرا لهم an gane ku wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrij alaina da akhir al-aya ma'ana ma di tansa na kama wa ma naqabu minhum mudari tansa yankimu hal tanqimuna minna wa ina fata an fahimta to nikima din abin da yake nuna wa wato asalin su daga annikima ne annikima kuma wato ita ce azaba kishiyar ni'ima annima wato ni'ima kenan a annikima kuma wato kishiyar wancan kenan ukuba ce to ita kuma ukuba iri ce, ko ukuba a aikace ko ukuba a magance ko wace ana kiranta mutu? yayin da mutum ya zarge ka ya kinka ya maka mutum wani abin da kai ya maka wani nau'i na ukuba amma a aikace ko a magance a magance to shi ne manzon Allah ke shi Allah ke manzon Allah ya faɗa muku hal tanke nuna minna yau akwai abin da za ku mana ukubar ka abin nufi akwai abin da za ku mana inkarin sa mu musulmai muna da wani aibu ne tare da mu da ya kamata ku yahudawa ku mana aibun sa illa in amanna billah ba sai dai mun yi imani da Allah an gane ku وما أنزل إلينا من إيمان ذا بنا كفكر أكمه وما أنزل من قبله من إيمان ذا وتؤمن في أبنا كفكر كافي القرآن وأن أكبر إن أكوى أبن ذاك منا كسوكيمه ku nuna mun yi kuskure to wannan ne to abin tambaya shi wannan din kuskure ne kuskure bane ba to wannan shine abinda azabin balaga take cewa ta akidul madhi bima yusbihu zamma eh, wato karfafa yabo da dan adam amma da waɗansu kalmomin da sun yi kama da zargi a zahirin kalmar kamar zargi ne amma hakikalin gaskiya yabo ne aka malala mata ina fata an fahimta wai ba wannan da kita wala aiba fihim ghayra anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kataibi to ta akidul madhhab wannan jama'i su gama yace wala aiba ko kadan ba su da wani aibu tattare da su ba su da abin zargi ko suka ghayra anna suyufahum sai dai kawai in ma akwai su bi inna qududun sun hukuje sun kankage min tira'il kata'ibi saboda gumurzu da maza a fagen fama to idan mutum ta koke ta har ta kantare ko ta ko ta huje saboda fada a fagen fama wannan ya bone ko ko zargi ne ya bone to amma da yake da ce wala aiba fi ba su da wani abin zargi gaira sai dai kaza to kaga abin da zai zo bayan sai dai da ya kamata ya zama to menene zargi ne to amma sai san to shi wata kamala ce doriya akan kamala to shi ne adala da suke kira wato ta'kidul madhu bima yusbihu dhanna fatan أخلاقه غير أنه جواد فما يبكي من المال باكيا فتن حسنت أخلاقه ثورة يلي وانت تكتر تبيعون سواء وانا غير أنه سيدي jawabin ko wani kokari kaga zaka da aka ce sai dai zaka ji kira wani abu da za a zarge ka aka ce mai yawan kokari fa ma yubki min al-madi dafiya kudi ba sa kwana a aljihunka na'am da kike nan yado ne tarihi to shine alkuntum min minna illa an billahi idan ka mu wannan wa ma naqabu illa an aznahum Allah rasul ba abin da kuke zargin ku da shi ya wadata ku don Allah ya wadata ku zargi ne wannan ko yabo ne ta akidul madhi da ma wanda ya san balaga zai ji daɗin kalmar kuma da wanda bai ji ba wanda kuma ya fahimta shi ma zai ji daɗi ba kamar wanda ya balaga yake asas na balaga ba وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم

أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد كفروا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون ubangiji ta'ala ce kun ka ce da su hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah kun kana san in ba ku labarin mafi sharrin sakamako a wajen Allah min zalika sama da abin da ya wuce a baya idan kuna son ku san mafi sharrin sakamako a wajen Allah sama da abin da ya wuce a baya shine malla anahu Allah a samu mutum mutumin da Allah ya la'anta wannan shine mutum munin sakamako wa gadiba alaihi kuma Allah ya fushi da shi wa ja'ala minhum al-qirada wal qanazira kuma ubangiji ya sanya aladu da birrai a cikin su al-qird wato biri guda da al-qirada dan su kenan al-qanazir da dinan al-qinzir wa adad at-tagut kuma a samu mutumin da ya bauta wa gunki dukkan mutumin da Allah ya la'anta ko Allah ya fushi da shi ko ko mutum da yake cikin jinsin mutanen da saboda fushin da Allah ya da har ma ya rike da halitta sun zama aladu sun zama birai ko sai mutumin da yake bautar ta to wannan shine mafi sharrin sakamako min zalika kuma da wanda aka ambata a baya da abin tambaya nan zalika din yana nuna mai kenan zalika din yana nuna zargin annabi da sahabbai dan sun yi imani idan mutum ya zargi annabi ya nuna rawa annabi kawai dan annabi ya yi imani ko mutum ya zargi mun ne kawai dan sun yi imani da Allah abin nan da ya abin kirki ne ba abin kirki bane ba dan ne zaka zargi mutumin da ya imani dan ne zaka kusa mutumin da ya imani to nan da kusa ta da kai da kusa mutumin da ya yi imani to tun da baka kyauta ba kana da mummunan sakamako wanda zai fika sakamako shine malla anahu Allah wanda zai fika mummunan sakamako kenan shine malla anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal qanazira wa abada tagut أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك في إذن وإن ما تون كفر شر مكانا سوني مطيا شر مطعي wato mafiya sharrin matsayi matsayin su yana da sharri wa ban da an tawa'i sanin kuma shi ne mafiya tacewa daga tafarkin shari'a daga daga kan hanyar tafiya to ulaika sharrun makanan mafiya sharrun matsayi wato dan adam ko dai shi ya zanto shi kanta shine sharri ko wurin da yake ciki shine sharri to larabawa sukan jinginawa sharri ko alkhairi da wuri amma suna nufin wanda zai shiga wurin suna da dama fahimta jahannama kan tayi ta zama jahannaman ta bana in ba wanda zai shiga ciki amma in wani ya shiga ciki to nan ne matsala take amma in wani shiga kawai tana can a matsayin ta na jahannama akwai matsala babu matsala amma mutum ya shiga cikin jinin matsala to shi sa laraba sai su jinjina alkhairi ko sharri zuwa ga wuri amma suna nufin wanda zai shiga wurin wanda makomarsa ita ce wurin sai ta aka ce ulaka sharrun makanan wurin su yana da sharri ba ce su suke da sharri ba sai aka ce wurin su to tun da wurin su ai za su shiga cikin ina ba ta an fahimta kamar wanda yake cewa la tadillu muslima ya umma zailana tusra wa nimti wa ma laylil muhibb biladibi kike ta sun zarge ne yake ummu bailan dangane da rashin barci sai kuma kin ta kin yi barci kin ce dan me nake barci wai kun so yaso ba a barci sai ce ne take barci wa ma laylil muhibb biladibi ai daren masoyi ba a kai ki da yin barci ba to nan da yake wai laylil muhibb biladibi wa ma laylil muhibb biladibi to daren ne yake yin barci ko kai da ni da mu da su da muke cikin daren amma kun jinjina barci zuwa ga ne kare din an gane ko kamar da ake bal makarun layl wan nahari eh makircin dare da makircin rana mana makarun bil layl da makarin bin hari ko fin mai da fil nahari eh ina fata an fahimta yini kan yana da makircin sa dare kan yana da makircin sa amma wani ne zai makirci a cikin yini ko ya makirci a cikin dare wani ne zai barci a cikin dare ko ya tafi barci a cikin dare shi ne ma'anar mabalar al-muhibbi binadini ulaika sabun maqami wa adallu an sawa'is na'am har yanzu anan gudan da kan saura sauran da ya rage shi ne wancan abin da na fassara tafsirin farko kenan daga cikin tafsirai ko yake sai daga cikin tafsirai da ayar za ta iya daukar ma'anarsa idan muka ce kun halin da zuwa kun bi sharrin min zalika wanda yake sharrin matsayi menene zalika da a san da muka ce wanda ya nuna rawa annabi sallallahu alaihi wasallam wadan fito da da muka ce abinda ayar take nufi kun hal unafi kun bi sharrin min zalika masubatan inda Allah kuna son in faɗa muku mafi sharrin matsayi wato mafi sharrin sakamako a wajen Allah min zalika sama da wanda aka ambata a baya to wanda aka ambata da a baya shine annabi da yi imani da Allah yi imani da abinda da aka saukar mata shi da sauran ne. to wannan abin da suka yi na imani da Allah imani da sauran ne. wannan kuma sharri ne ai ba sharri ba ne ina ba ta amfani to amma bi sharrin min zalika masubatan inda Allah in faɗa maka abin da ya fi wancan sharri to shine suka ce ba wa sharru anan nan gurin ba ta cikin afu al-tafsir a'a wato a nan gurin isbatu sharri ne fi kiffa wa nafihu an kiffatin ukra tabbatar da sharrin ne kadai a wani bangare da kore shi a sai bangaren domin inda an ce sharrin makana wato ya nuna ɗaya wancan bangaren yana da sharri wannan ma yana da sharri sai dai nan ya fi yawa kuna fata an fahimta amma ne ko ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu masira idan kace yan aljanna sune mafiya alherin matsayi mafiya kyawun wurin wannan ya nuna yan wuta wurin suna da alkhairi wurin suna da kyau sai dai na yan aljanna ya fi musu kyau to kan ku ba haka bane ba ina ba ta an fahimta wato wannan afa'al tasdul anan da laysa ala babi وإنما أثبت الخير هنا لنفيه عن شفة أخرى عن طرف آخر لا أقول لك في بندر لا تنسى تفسر آية ashabul jannati lalle dan aljanna yawma idin a wannan rana khairun mustaqarran su ne masu alherin wurin zama wannan ya nuna wanda ba su ba ba ba da alherin wurin zama wa hasanu makiran su ne masu kyakkyawan wurin zama ko wurin bacci wannan ya nuna wanda ba su ba ba da kyakkyawan wurin zama ko wurin bacci amma idan ka mafi kyawun wurin zama mafi alherin wurin zama to ya nuna tsayin yana da alheri sai dai ya fi wata babu ta dan haka bi sharrin min zalika annan sharr ana gurin la yadullu ala tafdil wa innama yadullu ala isbat al-khair faqat fi hadhihi al-sifa li nafyi an sifatin ukhra ina fatan kun bayyana ma'ana yalla tin ko ka karanta nan ga dalla an sa'a usul wa idza ja'u idan sun zo muku ko yahudawa qalu amanna kuke min imani Allah ce wa kad dakalu bil kufri hakika lokacin da suka shigo da kafirci suka shigo a cikin zukatan su kawai akan harshe yake imani wa hum kad karatu bi kuma hakika lokacin da suka shigo da wajen ku sun fita da kafircin kafiran da awar imani da suka yi ba gaskiya bane wallahu a'lamu bima kanu yaktumun ubangiji shine mafi sanin abin da suke koyewa a cikin zukatan su wannan nan ba haka suke ce maka sai suke a'lamu anan gurin wato ba wa la yadullu ala tafdil ba ya nuna fifiku abin da yake nuna wa isbatu ilmi Allah ta'ala da mafi kulubi tabbatar da ilimin Allah game da abinda zukatan su suka kunta da yake wallahu a'lam bima yaktubun bima kanu yaktubun abin nabi wallahu alimun bima kanu yaktubun dai kai kace Allah ne mafi sanin abin da kuke koyewa wannan yana wani ya sani amma sanin Allah ya tsara wannan wancan to amma akwai wanda ya san abin da zukatan mutane ke koyewa saboda sai Allah din shi kadai da haka af'alu tasbih anan mun kuma sukan ce laysa ala babu wannan yana da yawa a cikin larabci da kuma cikin alqur'ani wudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa jadalhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu suka ce a'lamu anan bi ma'ana alim duka guda biyu a'lamu biman dalla an sabilihi Allah dai ya san wanda ya fito da barkin sa ba za ka ce shine mafi sanin wanda ya kauce da barkin sa ba dan ka ce shine mafi sani ya nuna ko wanda ya sani kuma Allah shine mafi sanin wane ne wanda yake shirye ma'ana banda Allah kuma akwai wanda yake ma'ana da irin wannan yana nan da yawa cikin alqur'ani mai girma ba da inda ya dace tafi da inda bai dace tafi na'am كثيرا منهم يسارعون في والعدوان السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر ما كانوا يصنعون. وترى كثيرا منهم za ka ga da yawa daga cikin su Yahudawa yusari'una suna yin gaggawa wajen aiki na safe mun faɗa a baya cewa al-ithmu ne ma kana muharramal jinsi wato kamar kariya ke suna gaggawa cikin duk abin da yake dama tsantsar su haramun ne kamar kariya tsantsar da gaba ɗaya haramun ne da sauran su wal udwan da kuma ke kare iyaka shine kamar su kida hukun mutane eh ma kana muharram al qadar ke wa ziyada wa aslihim as kuma da haka suna yawan cin zakawa wato cin hanci mun da a dacewa as-suhd wato ai al-masfut ko al-mushatu an gane ko wato wato shi da abin da ya shafi kuɗi na cin hanci kuɗin cin hanci shine duk abin da mutum zai karɓa dan ya tabbatar da mutum abin da bai ce ba shi ko kuma ya tantance ba shi amma ya ce ba shi wannan abin hafi da ya ba shi wannan abin ya ba shi tana da haƙƙi a hukumance a kowace irin ma'aikata a wurin yan sanda a wurin soja a wurin kastam a wurin immigration a wajen soja a wajen ma'aikatar filaye a wajen ma'aikatar ilimi ya da labarai tana da haƙƙi a wata ma'aikata sai ku ji dantaban haƙƙin ta sai wanda haƙƙin ke hannun sa yake mun sai ka masa wani abu sai ka dan wani mutum bayan kuma shi ma'aikaci ne an ɗauke shi ana ba shi albashi a wata ana ba shi alayan kuɗi bayan ya gama za a ba shi fanto za a ba shi kaza za a ba shi kaza amma kuma shi ya karɓi wani abu wajen kafin ya masa aiki wannan shi ne abin da ake kira arsuhu kuma shi ne abin da ake kira arjishwa wato rasawa kenan ko muke cin hanci ko rasawa wato corruption kenan haramun ne waɗanda suka bada sunan tashi a ban kasa su ne yahudawa wa tara kasiran minhum za ga da yawa daga cikin yusari'una fil ismi wal udwan gaggawar sabo wato wato wajen aiki na sabo wal udwan da ke tare iyaka ta addanci wato su zalunta mutane game da jinin su ko dukiyar su ko mutunci wa aklihim as-suhta sannan kuma suna cin wato ainihin rasawa Allah ta nabi ta ma kanu ya'malun sun da abin da suke yi din nan dukkan rasawa dan menene ya kasance wato ainihin arrabbaniyuna masu ibadar cikin su wal ahbaru da malaman cikin su dan me da su hana su ba an kaulihim al isma yin maganganu na sako wa atlihim suhud da kuma kirratawa dan me ba hana su ba labi ta ma kanu yasna'un kir da abin da suka kasance suna aikata wato waɗannan al'amura ana ambatan su ne dan kar mu fada cikin su tunda dai waɗansu sun fada cikin irin waɗannan halayya kafin ne idan gudu ta ala ya zarge su bai yabe su ba ya kuma yi tanadin azaba a kanku ba rahama ba to lallai ya kamata kenan ko in ce ya waje ba da yi kokari da mu gaman yawa kan mu garkuwa daga fadawa cikin irin waɗannan ayyuka ku ga dole rasawa ko ta riga ta zama ruwan dare har ma abin da ke kiranta alheri ma'ana idan mutum zai samu aiki ko a wani ofis wanda akwai zurga-zurgar mutane da yawan karban kuɗi shi kenan ya riga ya zama wato an kashe waje na alheri. to kaga wannan ba karamar matsala ba ba babbar musiba ce wannan kuma abin mamaki shine wato ba a yi wa mutane inkari ko in ce masu yin inkari sun yi kaɗan malaman da za su fito su ce wannan ba ke sun yi kaɗan masu wa'azin da za su fito su ce wannan babu ke sun yi kaɗan ko da ba su faɗa mutum shi da shi ba su faɗa a kan mimbari mana su faɗa a cikin wa'azi da karatu da a talabijin da rediyo mana wanda abin ya shafa ya ji in ma ba su da damar su je su dinga faɗa maka to amma yawanci waɗanda suke faɗan wannan a kowane gari in ka tara malami goma kila in ka ci ka samu ɗaya ko biyu da za su faɗa ma'ana so biyu cikin kashi goma na malamai su ne waɗanda suke faɗa sauran ba ka iya faɗa musamman idan ya kasance dai shi wannan mai karɓar rasawa ɗin ko mai karɓar cin hanci yana yi wa malamin sa haka zai ba shi kujerar masa zai ba shi kujerar kumara zai ba shi mota zai gina masa gida zai zo canza masa kafin kan abin da ɗinsa zai biya kuɗin karatun ya'yansa shi kenan duk abin da ya kawo alkhairi ne kuma sai dai a yi masa addu'a Allah ta a gama lafiya Allah ta a gama lafiya ya za a gama lafiya ana cin dukiyar gana billahi allazi la ilaha illa huwa ba za a gama lafiya in ko an gama ta lafiya a nan to a can ba za a gama ta lafiya ba to wace ta fi muni a gama ta lafiya a nan can a rikito ko kuma ya ke Allah ko gurin da ba da malamai ba gurin da ba da malamai indai musulmi ne duk suna da malamai za su ba su kudurin masa da matsala da mai nane ba su yamma da baya da malamai babu kuma da baya da malamai duk suna da malamai to amma malaman ne iri waɗanda za su yi musu azi wanda za su nuna musu nauyin da yake lafiya a wuyansu waɗanda ya sanar da su cewa Umar ɗan Khattab lokacin yana halifanci yana tunanin cewa inda taguwa sama ta raƙumi za ta yi tuntuɓe a wani daji cikin dazukan dada sai ya ji tsoron ubangiji zai tambaye shi ranar tashin kiyama ya don ta gyara mata hanyar da za ta gaba a dajin taguwa sama ta raƙumi a dajin Allah da ya tuntuɓe kafa ta ta cikin wani rami sai ya yi tunanin kada a tashi gobe kiyama Allah tambaye shi dan mu gyara masa hanyar riba daji kana khalifa ko ka duba hanyoyin mu gaba daya hanyoyin mu yaya makarantun mu suke anan jihar Borno muke akwai local government guda wadda gaba daya ba makarantun secondary daga farkon daga alifin ta har ya'in ta ba makarantun secondary ko ba kuma jihar Borno kare ba duk jihar da kaje inda arewa ne haka ne sai da wata matsala ta zo idan ka je nan ba ruwan idan ka je san ba makaranta idan ka je san ba ilimi idan ka je san ba kaza sannan kuɗin da ake samu a yanzu kuma sun fi na kowane lokaci yawa sannan kuɗin da za a samu a sabuwar shekarar da za su shiga tun sauran amfani kan nan watannin da wannan shekarar da za su shiga masu ɗin kuɗin da za a samu za su ninka wanda ake samu a baya. To amma abin mamaki shine ne masu mulki su suka mayar da abin kamar kayan gado na gidansu wanda mahaifansu suka mutu suka bar musu su kaɗai za su ci wanda suka gada suka sanwa. To wanda wannan kuskure ne laifi ne kuma abin tunani da abin mamaki shi ne sai mutum ya ɗauki abin da baya da shekarun da zai cinye su dukkan mutumin da zai ɗauki miliyan ɗari ko ya ɗauki miliyan ɗari biyu ina kwanakin da zai cinye miliyan ɗari ko miliyan ɗari biyu inda ba na gwagwaranci zai ba ko da in maka da zai rika ba da maroka suna ce masa ɗan wani jikan wani dawa da ke binni ne kuma yadda shi dabba ba tare da ya farga ba da mu wanda aka ce dawa da shi binni ne kuma ya dan aika da cewa lallai hankalin sa ya tafi ya mutu dan ne kawai dan kin kaɗai ta shiga daji sai dajin ya zo binni ai wannan abin ba da reality ƙarya ne to kuma ya faɗa mutum wannan kuma sai ɗauka kuke bayar na'am ta haka ya kamata masu mulki mutum tsoron Allah sannan cewa za a tashi mutum ranar tashin kiyama ranar da babu uwa babu uba يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم إذن شأن مغني ba kowa ta sirri ba uwa ba uba ba malami ba mai tsaro ba dan security ba mace kowa na kasance idan ya zanto ummu na Aisha tana jin takaici ta ce da annabi yaya za a tafi mutane tsayaya ranar tashin kiyama su riki a gaban su riki su rika a gaban su riki ko a gaban su da kanansa manzo Allah ce haba din ta siddiq wannan ranar halin da mutane suke cikin mutum zai tana waye a gaban sa idan mutum yake da lokacin zai tana waye a sa ko a sa, ko wani ta kansa annabawa akan sirati suna Allahumma sallim sallim ya Allah a tsayar da mu ya Allah a karasa da mu annabawa ya kai ga magarin mutum idan kai kirkin ma yaya aka tsari ballantana ba ka kirki ba ma idan idan kai kirkin ma ya kamata kana jin tsoron azabar ubangiji ballantana ka ba ka kirkin ba ranar wannan ita kamata mutum ya tuna kuma ya tuna mutuwa ranar da za a ɗauke ka ji a kulle ka cikin kabari kai kaɗai ba za ta ba a barka rami ko kofa da take daidai ƙofar allura da za a bari ba sai an toshe ta kuma kowa zai tafi ba daga kai sai aiki ka ne da mu ana tafiya mala'iku da su yayin da ya uwanka suka juya suka tafi manzo Allah to kana jin karan takalman su suna tafiya za su gida kaga abin da ya kamata duk dan adam ya tuna wannan sawa'un sarki ne sawa'un gwamna ne sawa'un kwamishina ne sawa'un ne ko ma waye mutum malami ne dan makaranta ne makiyayi ne matsalar ba kama ba ce kuma wallahi ka samu wanda zai faɗa maka wannan shine Allah ya masa gata amma ku samu wanda kawai zai maka addu'a sai ayi shikenan Allah sa ku gama lafiya a wuce Allah sa a gama lafiya ba zai faɗa ma gaskiya ba wallahi ya ce ka a ranar tashin kiyama kada shi za ku zagi juna ranar da kowa zai gudu farko wani kullum da zunubi yau mai zunta annabi da zunubi ba karka ba ita ba kai kai kan ba kai ba ita namiji kan ce da mata ta mace ni mutu ya ta na wace ne ya karanta ko kamar kwaya na huta domin aikin sa bai tsira ba haka zai mata daɗin baki ya faɗa mata a karfa zai kiyama ko ta sai da mijinta dube mun zama da babu aibi mun yi daɗa ɗan jawabi kaga an yi awon hisabi alkhairi ma ba zai yawa ba ita ce da ta ce masa da su mun yi zama mun gode mun yi soyayya mun yi lobayya mun yi kaza mun je ciki mun je waje mun je Abuja mun je Ingila mun je London an dawo kuma ya da kabari Ka ga yanzu idan an yi awon hisabi alkhairi na baya da yawa ga yanzu ina da kaya haka za ka ce masa to makamin ko na baya ma'ana da wani abu da wani a baya kayan zunubi kenan sauke mun ko na bayan ko da tsamin ko da kaya. ita ce karo min alkhairin da ke wurinka ko da kwayar gero daya kwayar masara daya duk abin ko ya buwaya a ɗayan shi ba za shi samuwa ba shi ba zai taimaka masa ba ita ba za ta taimaka masa ba ah, ya gudu bar mahaifiyarsa da mahaifinsa da ita matarsa shi kuma ce gudu kuka bar mahaifiyarki kuka bar matarki sai shi kuka bar ɗanki sai shi dukkan wannan hoto na ranar tashin kiyama da ayoyin alkur'ani suke babu ana faɗa mana ne dan mu kuma dukkan wannan da muke faɗa ubangiji subhanahu wataala ya san makasudi kaunar daga mu muke masu mulki wato muna guje musu irin abin da muke fitowa kanmu muna ji musu tsoron irin abin da muke ji wa kanmu tsoro ba ma fatan ɗaya daga cikin su a ubangiji subhanahu wataala ya danke shi a cikin kabari dan ta mulki biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Allah zai nuna muku azaban da ake a cikin kabari wallahi da so kun daina binne dangin ba wanda farkon su zai mutu sai haka ranar binne shi haka mun Allah ya tsare wannan ita ce babbar rana da suke kuma ranar mutuwa sannan kuma sai ranar tashin kiyama to wannan kuma duk babu wata dabara da mutum zai me kai na aiki na dare me kai na imani shi da ko abin da za a tambaye ka amma wallahi kai kake tsanyi da reka ko dan gida kake da reka ko giyar mulki ko da reka billahi la ilaha illa huwa tasawwur kuma la kai nadama ka tijiyata a lokacin da nadama da kizan ya ta da hankali kuma nan gurin nauyi ne da ke kan kowane malami halin da muke ciki a Najeriya ta arewa din nan wallahi yana da ban tsoro da ban firgici masu hankali da basira ko da ba su da ilimin addini in suna da hangen nesa wallahi so ga wannan tsarin da muke tafiya kowa ya san da wannan tsarin ne Allah ya tsara Thank you. to amma dan ne da za a fito a faɗi daidai da ta ba kuma dan ne su wanda ake faɗa daidai ba sa iya gyarawa kuma dan ne su manyan malamai waɗanda suke da shekaru da za su fito su faɗi daidai ba ma'ana kalmar nan da muke har ba su ne ke ba malami ɗaya ko biyu ko uku a mai kuɗi ko a kano ko a sakuto inda za su yi ta ta fi ƙire-ƙire na mu goma ko mu ɗari ne saboda masu mulkin na jin tsoron su waɗansu masu suna ganin kamar dan waɗannan ɗin ne wata ba da su ba ko me zai hana su same su a gidan gwamnati ne kai abu kaza ya kamata a gyara abu kaza ba daidai bane abu kaza ba daidai bane ba daga su su ba sai sun faɗa a talabijin ko rediyo ba ba sai sun bari mun yi tari ko ya ji ba su je daga su sai su a gamman hawa su tauna da su ya yi sauransu ba haka ya kamata kai a dan nan an saba lalle an gurgunta mu ta fuskar ilimi an gurgunta mu ta fuskar tattalin arziki lalle kuɗaɗen da ake samu ba ba wanda ya ce ce ana kashe kashe goma cikin ɗari ɗinsu ba wanda ya ce ce ku so da kalle a gyara ko ku gyara ko ko mu koma gida mu zo hana kan bozon mu mu kalla alƙibla wallahi ko fir'auna ne mutum sai ya gyara ko fir'auna ya sa ya kanka fir'auna da rashin kirki wallahi wata ya san yadda waɗannan malaman suke yadda yake jin tsoron su saboda a wajen ka ba da mutum da a mutum mai domin mutanen ne ne ko su su kaza ko da Allah mutum ne su da kai ko kada ana ma'ana kuma da ya baka ba cikin ka ne ya sato kadan sai baka dan kadan mutum ya dauki naira dubu taka sai ya baka naira ashirin da biyar Da kuma sai ka masa kada alheri Allah ka mu amma wallahi halin da muke ciki kafin mu ya lalace ilimin mu yana lalacewa abokanan zamu na ƙasa ɗaya kullum suna magana a raba ƙasar a dalata mu su ma zaune ne mu ba mu da wani amfani mu kawai kashe dukiya muke ba ma kaza ba ma kaza sannan ba wani tsari da muke sannan da jujjuyar siyasa da take fuskanto mu su sanan an san mu san da za a yi ka san mu da alkhairi ba ta ba amma hanyoyin da ake bi a halin yanzu a siyasance ba hanyoyi bane da suke nuna ko alkhairi a wannan lokaci sai dai ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya yi juyin juya hali to kuma wannan ubangiji ta ala mai iko ne kan komai sai dai kuma ya ce mana inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الفتنة وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قالوا اليهود يد الله مغلولة malamai sun ce ja'far asabi ai ya tsinsa sirara ne abinda suke nufi marowaci ne ba alkhairi ta tare shi haka idan sun ce hannunsa a makale ke ma'ana marowaci to yahudawa dan rashin arziki wasu suka ce wayi billahi magaluna wai ubangiji ta'ala marowaci sai ubangiji ta'ala ce gulla ta aiki. su ne za a makale hannun su a wuya a daure amma ba hannun ubangiji ne ke rataye a wuya ba su ne za a makale hannun su a daure abin nufi mai kamar ta ne a gare su wannan jumla ko dai ta zanto kabariya ce ko ta zanto du'a'iyya wato isha'iyya ce wato kabar da ma'ana du'a ce ummat aidihim ma'ana Allah ya kawo ranan da za a kama hannayensu a tsaure a wuya a jefa su cikin wuta ya zanto jumlar abin da take nufi kenan addu'a mummunar addu'a kan su wa lu'inu bima qalu Allah an ce su sakamakon abin da suka faɗa sai Allah ce bal yadahu mabsuutatan bal dai hannayen ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin fita yunfiqu kayfa yasha yana ciyarwa irin yadda ya dama yadahu anna yanfaju mabsutatani akin kuta suke yunfiqu kayfa yasha yana ciyarwa yadda ya dama babu abin da ke gagara sa dare da rana ubangiji subhanahu wa ta'ala na dauka wannan ya kaskantar da wannan ya ciyar da wannan ya dauka wancan ya ba wancan mutu shine yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha ya tabbata cikin hadisin bukhari daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna yaminallahu Allah man a la yughidha nafaqa ma'ana hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala a cike ke kaf da abin bayarwa la yughidha nafaqa siyarwa da bayarwa baya tauye abin da ke wurin Allah saha'a min layla dare da rana arziki yake ga mutane أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض shin kun san ko abinda Allah ya ciyar tun daga lokacin da ya halarci sammai da kasa zuwa yau Ka innahu lam yanqud ma fi yaminihi ba abin ya ragu daga cikin abinda da ke daman Allah wa arshuhu alal ma al yana kan ruwa wa bi yadihi al ukhra al fayd aw al qabd yarfa a tsayin hannun kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ɗaukaka wanda ya so ya kaskantar da wanda ya so tsayin hannun siyarwa ina ma'ana ya da su fatani hannayensa a suke yin su kai ya yana siyarwa irin yadda ya waɗannan ayoyi da ire-iren su waɗanda suke tabbatar da wata sufa cikin sufofin Allah na ta yi mana bayanin cewa yayin da duk aya ta alqur'ani ta tabbatar da wata sufa cikin sufofin Allah ko da ɗan adam ko wani halitta suna da wannan sifar to kada mu ɗauka ta Allah ɗin irin ta ɗan adam ce ko ta halittarsa sai Allah madaukakin sarki bayan da za a yi wata sifa ta shi ta yi daidai da ta halittarsa ko ɗan adam ko wani sa sai dai suna ya haɗa su amma kuma ma'anarsu da haƙa'iq din su daban-daban da idan an ce hannun Allah ma'ana sifa sun ta da ta su da ba wanda ya san yaya yake sai ko bai kama da kowa ba amma hannun ɗan adam sananne ne ga zira'i ga yatsu ga tafi sannan kuma ga an san tsawon zura'i inci nawa ne ko kaza nawa ne amma na ubangiji ya fi karfin kwatance ya fi karfin a misalta sai dai a faɗe shi a tabbatar masa a yi imani da shi a jumlace ba tare da yin bayanin sa billa billa ba don waye dai shi ballan na yin bayanin sa billa billa sai dai a mu'amalance shi bisa ga faɗin Allah ta'ala laisa ka musulmi sai huwa kuma da ba tabbatar da Allah hannu dan ya tabbatar wa kansa wannan baya nuna aibi baya nuna da kasa ga ubangiji abin da yake na kasa shine ka tabbatar masa hannu irin na halitta ka ce hannu irin na wani irin na zaidi irin na amru irin na khalid irin na suwana da wani ko na suwanci to wannan shine zai zama wato ka kamanta Allah da wani wanda wannan kafirci amma ka tabbatar masa da siffar yadda ke siffanta kansa da ita ba tare da kayan bayanin ta ba ka bar ilimin ta da bayanin ne da suke a wajensa to wannan wato abu ne wanda yake shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa bal ya zafi ne su ta nan ko kai kai kai akwai wanda suke kokarin su fassara yadu da cewa abin da ake nufi da yadu shine ni'ima wa a cikin larabci akan ce yadu ana nufin hannu akan ce yadu kuma ana nufin ni'ima to amma a cikin nan gaskiya ai idan suka ce ya dahu su ta ne kai sai zan to neman Allah guda biyu ne kadai oh. Allah ta wato wayin ta duniya masallahi la su inda za su kida ne neman Allah ba za su kirgi ba to dan ne za a take su da guda biyu kaga wannan yana kuskuren fassara ba ka dole ka fassara shi da hannu yadda ubangiji ta Allah ya bayyana ta ba a nan gurin kadai ba a wajen suraren da cikin alqur'ani qala ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kaga bi yadayya astakbarta am kuntum min al-alim da haka ubangiji ta Allah ya tabbatar da kansa wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika Ruwanin kubra ma uba ya rage marar duka abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka wala yazidun maka siran min zai rika wa tsewa daga cikin su ruwanin wato ke ƙetare iyaka wa kufran da kafirci wato dangin abinda aka saukar maka na alqur'ani a matsayin ya sa su imani sai ya kara musu kafirci fa amal ladina amanu فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون saboda mai jiya aya ta sauka suka kafirce to wannan sai ya kara musu kuguwani da kafirce din a yau wata sabuwa ta sauka suka kara kafircewa wato sun samu ɗaukakuwa cikin darajar kafirci sama da ta je kai shine wala yazidunna kaseeran minhum zai daɗawa da yawa daga cikin su ma unzila ilayka abinda ake saukar maka daga wajen ubangijin ta amin rabbaka to guyanin wato ke ta riga ta wa kufran wato da kuma kafirci wa alqaina bainahum al adawata mun jefa kiyayya a tsakankanin su wal bagda wato da gaba ko kuma al'adawa gaba wal bagba da kiyayya ila yawmil qiyamah zuwa tashin kiyama kullama awqadu naran lil harb duk lokacin da suka yi yunkurin nuna wuta suka yi yunkurin su nuna wata wuta ta gaba da fada da kankanin mutane ko tayar da wata fitina aka sa'a Allah sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kace hasken wannan mutane mana duk lokacin da suka so su tutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko su yaƙe shi sai Allah madaukakin sarki ya buta wannan mutane da ya hasuna sarai ya karɓa shi wa yas'aluna fil ardi fasada suna tafiya a ban kasa suna masu fasadi Allahu la yuhibbul mufsidin Allah maka kuce sarki kuwa ba ya san masu fasadi